Gidauniyar Bill and the Melinda Gate ta ƙasar Amurka ta ce za ta taimaka wa jihar Niger kan harkokin bunƙasa kiwon lafiya a matakin farko a jihar. A ƙarƙashin wannan shiri dai gidauniyar ta ce za ta horar da jami'an kiwon lafiya da za su riƙa gudanar da ayyukansu a ƙananan asibitoci da ke yankunan karkara na jihar Niger. Gidauniyar ta Bill and the Melinda Gates ta ce ta damu da ɓangaren bunƙasa aikin gona da kuma kiwon lafiyar jama'a. A saboda haka nema shugaban gidauniyar Dr. Chris Elias ya ce a wannan karon suka ɗauki ɓangaren kiwon lafiya matakin farko a jihar Niger. So today marks an important step in this journey, and we're privileged to be signing this memorandum of understanding with Niger State. by focusing on the tough issue of developing strong and sustainable primary health care system. This MOU will be game changing for the health of the people of Niger State, and we're thrilled. Ya ce abu mai mahimmanci a yau a wannan kullayar yarjejeniya da jihar Niger shine domin tunkarar bangaren kula da lafiya a matakin farko a jihar Niger. Wannan yarjejeniya za ta taimaka wa al'ummar jihar Niger wajen inganta lafiyarsu. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi ƙarin haske a kan abin da za su gudanar a ƙarƙashin wannan shiri da gidauniyar ta Bill and the Melinda Gate. Za su zo su taimaka mana uh, wajen koyar da ma'aikatan ƙananan asibiti a uh, cikin abubuwan da muka lura shi ko da kayi gyaran asibiti in babu ma'aikaci uh, shirme ne to kuma shi koyar da ma'aikata asibiti akwai kashe kuɗi sosai saboda haka sun zo a wannan tsarin ina ganin a shekaran farko za ba da kashi 20 su ba da ragowa sannan shekara na biyu za mu ba da kashi talata hakan za a yi har abin ya shiga hannun gwamnati gaba daya. adadin kuɗin da aka ware za a kai. Eh kudin ya danganta saboda a domin hawa-hawa ne. Da kuɗin da ya kamata mu kashe na mutum ko dubu uku ne muka ga yayawa muka cewa mu fara ko da dubu ɗari biyar. Ko da mutum dubu ɗari biyar muka samu aka koya musu aiki an samu wani abu saboda haka muka rage yawan kuɗin. Amma dai a ƙarshe za mu samu ma'aikata na asibiti masu kyau Allah yadda. Daga bisani dai tawagar Turawan tare da ministan lafiya na Najeriya Farfesa Isaac Adewale da ma tawagar gwamnan jihar Niger sun isa ƙauyen Fuka da ke yankin ƙaramar hukumar Muya inda aka samu ɓarkewar cutar zazzabin lansa a kwanakin baya domin buɗe wani sabon asibiti da gwamnatin tarayyar Najeriya ta gina. Mustapha Nasiru Batsari, Mura Amurka, daga Mina a Najeriya.